يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta masu idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su gabanin ku tare da su to babu wata iddar ku akan su sawa'un ta hanyar yin jini ko da watanni saboda an san kubutar mahaifarsu wato basu da ciki saboda rashin tarewa da su kuma ku jiyar da su daɗi da dukiyoyinku gwargwadon iyawarku domin sauƙaƙa musu raɗaɗin rabuwa da ku, kuma ku bar su su tafi ga iyalansu ba tare da kun cutar da su ba.